za ka ji ta fes za ka ji ta a yoni yanzu hammata ta rannan da na sa leman tsami na wanke na wanke ji nake ko bature ya iya lasarta saboda tsafta bature shi shine mai gangami ko hammata ta lafiya lau take inda ka sa leman tsami kai ma hammatar ka bature ya iya saka saboda haka idan mutum yana fama da warin hammata hamamin hammata musamman in ana rana za ka ji hammata tana wari kamar ɗan bunsuru za ka ji wani ham in kana son ka magance wannan wannan lemon tsamin ya fi wani magani da za ka yi amfani da shi in ka yanka sai ka sa hammatar haka kai ta gogawa kai ta gogawa ka goge nan ma ka matsa ruwan ka goge ka goge a in ka goge wato sai ka sa ruwa ka wanke kana wankewa albarkan manzo sallallahu alaihi wasallama sai ka yi kwana uku ko gumi ba ba